Karatu wata fasaha ce ta horarwa da ilmantar da mutane ta hanyar rubuce-rubuce wanda suka saba da shi ko kuma ba su san shi ba. Ta hakan suna iya lakanta da koyawa, wato suna iya riƙewa har abada. Ta wannan mataki suna iya bunƙasar da kansu sannan kuma su kasance shirye sosai domin fuskantar zamani mai zuwa cikin farin ciki sosai. Ko don me aka tsaye da wannan ranar ƙasa da ƙasa na koyon rubutu da karantawa? celebre cette journée. Yin murnar wannan rana hakan na tunatar da muhimmancin wannan abu kuma yana kira zuwa ga hukumomi kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu da ke aiki a wannan fanni na su mai da himma su yi kokari sosai don ganin mafi yawan jama'a da ke wajen wannan tsari sun sake shiga cikin hakinsu domin samun horo da ilimi haki ne na kowa. Karkata hankali ta shafin dijital don samun rage rashin daidaito wajen koyo. Don me aka ɗau wannan ma'udin? Alors, c'est vrai, Gaskiya ne yau a duniyar kasuwanci fasahar zamani na taka muhimmiyar rawa kuma a nahiyar Afirka ba tabbata ko wannan fasaha ta zamani na iya taka muhimmiyar rawa ba kamar yadda yake faruwa a kasashen turai a kasashen yammacin duniya kasancewar akwai jahilci sosai ta hanyar amfani da wannan kayan aiki akwai musanyar labaru da hotuna daga wannan ƙauye zuwa wancan daga wannan birni zuwa wancan kuma wannan fasahar zamani kayan bada horo ne kayan karatu ne ana iya amfani da shi sosai domin horarwa da ilmantar da al'umma Formé pour alphabétiser la population